koza jahili ya yi jahilci cikin jahilan prop wannan shine topic ɗin da zan zauna a kai wato a ƙa'ida na duk karatuttuka da nake ni wato ba na sai da zakara kuma in na yi ma stam na ce kai jahili ne wallahi duk ɗariƙa ba ɗan da ya sai kwace ka wallahi duk ɗariƙa ba wanda ya isa ya kwace ka kuma kalmar jahilcin tana komawa zuwa kunnen jahilan da kwanaki sanda na fara jahilai jahilai wato babarsu da ita da wa'insu malama na sunna sun yi ƙoƙarin su haɗa baki su cire kalmar jahilai daga bakina wanda kuma kallon su kawai nake a daina ce musu jahilai ai kaza kaza kaza wanda kuma ba wanda ya isa ya hana ni ce musu jahilai in kuma za ka iya kare su ko kai ma ahali sunna ne fito ka ce ba jahilan ba ne ka ga yadda za mu karke da kai shi yasa dai jahilai jahilai ne kuma zan kawo jahilcin kuma wanda wa'annan mutanen in ban da wani barna da wa'insu suka yi wa sunna hatta kai sun kawo haka wallahi sun matallahi wa'annan ba su cika ɗalibai na ilimi ba ma ballantana ma har su zamanto wai su za su koyar a ɓangaren ɗariƙa wallahi tantiran jahilai ne dukkanin kuma ɗalibin ilimi bi ma'anar kalima ɗalibin ilimi alat haƙiƙ wallahi ya san abin da nake faɗi haka yake wallahi jahilai ne shi yasa in ce jahilai ne zan kawo dalili kuma ban keɓance ba in ma kai ahli sunna ne kake ganin ba jahilan ba ne fito na fito kaga yadda za mu da kai shi yasa dai koza ya yi jahilci kuma daman jahili ne zan kuma danna zan kuma sa hannun kowa ya ga jahilcin da ya kuma zan buɗe layi ga nan ba na zan sa ga wanda zai zo ya kare gashi nan a gurguje zan danna shi ya yi bayani koza ya zauna da shi da sauran jahilan prop yana magana dangane da wai zai yi tambaya ga ahli sunna ita karan kanta tambayar jahilci ce muqaddimat da ya gaba ɗaya na jahilci ne wallahi na jahilci ne kuma in na haska duk ɗalibi na ilimi wanda ya san abin da yake ya san karatu ya san jahilcin yi. wallahi zan haska shi zan sa shi ku ji duk abubuwan da yake cewa wayannan mutane mutukar ba ku je kun yi karatu ba kuka fito kuke batar da al'umma to mu kuma ba za mu ji kunya ce muku jahilai ba Eh, in kuma kai kana so kada mu ce musu jahilai saboda kada su rama a kanka kai ma ka ringa shiryawa kafin ka fito wannan shine ai magana ku yi haƙuri da Allah zan sa wannan shi yasa dan na fahimci su su ba sa so a ce musu jahilai saboda su ma in suka tashi suna ramawa a kansu to ai sai ku shirya kafin ku fito wannan shine zahirin magana yasa ku yi haƙuri zan sa shi zai yi jahilcin kuma in jahiltar da shi in ga ɗan da zai zo ya ce ba jahili ba ne shi nan ku ya da Allah ya yi wani tambaya ne ga ku ahal sunna yan ɗariƙan nan musamman a Najeriya eh, abin da ya sa wannan mutanen suka yi ma hayi wani ƙarfi ba ku nike so ku amsa mun ba duniyar da ke kallon mu musamman yan ɗayan hannun gwansa yana faɗin sunansa kun sani saboda kuma wallahi ni ga nake faɗin sunansu a bakin mu ma sharafi ne gare su daraja ne wani malami ya faɗa sai ce ka san ku ɗan ɗariƙan nan musamman a Najeriya wani shehi ne a Nijar ya ce ku ɗan ɗariƙan nan musamman a Najeriya abin da ya sa wannan mutanen suka yi ma hayi wani ƙarfi a ƙasan ku yawan ambatansu da kuke yi kuna cewa 'yan kaza 'yan kaza ɗin nan yace bakin da kullun salati yake yana zikiri dan me duk abin da ya ambata abin nan ba zai daukaka ba shi yasa muke to farko wannan baya cikin topic amma saboda tafiya ne wato kamar a ce ribar kafa ne ribar to wannan abu da yace yace wani malami ya gaya masa a Nijar to kaga a ka'ida na ɗalibin ilimi wato ya yi ibhamin malamin mu kuma dole sai mun yi bincike a kansa zai iya yiwa siƙa ne a wajenka mu kuma tataccen makareci ne musamman ma ɗan bida'a musamman ma ɗan bida'a ba wanda ya kai su ƙarya da aka yace ce wani malami bai faɗi sunansa ba ballantana ma mu sa shi a sikeli siƙa ne ko ba ma siƙa ba kuma idan siƙa ne ƙila ma siƙa ne a wajensa kuma duk dai da yake jarhin da ya yi mufassar ne wanda da kansa zai karyata kansa shi yasa dai wannan ba magana ba ne na karatu wani malami ya ce wai ambatansu da suke yi shi yasa ma har suka yi karfi a cikin ƙasar wato ahli sunna suka yi ƙarfi a cikin najeriya saboda suna ambatansu a'a ba haka bane kai da kanka kace zagi ake zan kuma danna ka a ka ce dai zagin su da kuke yi eh, zagin su da shewunan ku suke yi zan danna kuma shi zai wannan bayanin eh, zan danna shi yayi bayanin ba wannan ba ka ce zagin da shewunan ku suke musu da kansa kuma zai faɗi ya ce zagin suke yi amma ka je ce wai wani malami ya ce wai ambata sunansu shi ya sa ma wai har wai suka ɗaukaka wai har suka yi tasiri a Najeriya wato sun yi tasiri alhamdulillah amma zagi ne ba wai ba ambatar su bane tsaye bayani da kansu kuɗi su ba da ba da ba da zagin ba suka yi hijacking sunan kowa ya san lokacin da suka zo suka yi hijacking din suna Allah ya gafarta wa magabatan mu maimakon su dage su aiki kawai sai suka koma suna ta zazzagin su kawai suna zagin su suna dan izala jakin banza kaza kaza ana zagin su su kuma suna hijacking suna kwace sunan daga hannun masu shi kaga anan ya ce wani malami ya ce ai da sai ka ce masa a'a malam na Niger. ka ce malam na ni Nijar a'a ba wai ambatansu muke ba ba ambatansu shewunanmu suke ba har kai yi ƙarfi zaginsu suke kaga amma baka ƙaryata tashi ba sai kai nakalin abun kuma kake gaya duniya bayan kai ɗin ka san zagi ne ake yi kuma gashi da bakinka ka faɗi eh wato Allah ya ji kan magabatansu ya ce kamar yadda ya faɗi a maimakon su aiki wato kaga ba su aiki ba sai su koma suna zagin su dan izala wato ana hai ana zagin su suna hijacking din sunan suna kwace sunan daga masu shi shine sunan ahli sunna to kaga abin da yasa suka yi karfi shi karan kansa ya faɗi shine zagin su suke ba wai ambatan su ba zagin su suke ba ambatan su ba to kaga wannan abu a fili yake daidai da cewa wannan ba gaba karatu bane ni bana son irin wannan gabar idan eh, irin wannan ba ta karatu ba ce shi yasa dai waccan magana da kai yi eh, wato ka karyata kanka ai kamata yi ka gaya malamin nan kawai da kai ma lokaci daga ambaton su kawai eh ta haka ji wani malami ya faɗa sai ce ka san ku yan dariƙan nan musamman a Najeriya wani shehi ne a Nijar yace ku yan dariƙan nan musamman a Najeriya abin da yasa wannan mutanen suka yi ma hayyi wani karfi a ƙasan ku yawan ambatansu da kuke yi kuna cewa yan kaza yan kaza din nan yace bakin da kullun salati yake yana zikiri dan me duk abin da ya ambata abin nan ba zai dauka ba shi yasa muke kawai da kai ma lokaci daga ambatansu kawai amma yan kalgwa ba ma dalilin daukakar su yo shine wannan wannan yawan ambatan da aka saka musu zindiki aka maka Allah in annabi mm. sallallahu alaihi wasallam ina dalilin ɗaukaka shi babu to to wancan shi wa yake da suna dinga ni dinga ni matsala ta da kai shine kai ba matsala kake kawowa ta karatu ka buɗe littafin mu ka karantawa kai jahilcin naka a surutu yake karewa ni abin da ni matsala ta da kai kenan wallahi da za a ce za ka ringa yin irin na prof ibrahim makari wanda ka ɗauko littafin mu ka canja fassara ko ka shiga cikin littattafan malama kai musu dassi kai musu ƙage to da mun haska ka anan amma sai dai kai illa kashi. ba wai abu kake faɗi na karatu ba ni ban san dalilin ba eh, amma Allah ya sa to dai ka saitu don mu mun fi son a ringa tattauna mas'ala ta karatu amma na cewa ka ce wai babu dalilin shaharar su ma babu dalilin wai ɗaukakar su wai saboda zindiƙai kaza makiya annabi to furb ne zai baka amsa shin ahalus sunna makiya annabi ne ko ba makiya annabi bane da ina ganin ko da ke tsayin danna ma prop din ya baka amsa tsayin danna ma prop ibrahim makari shi zai baka amsa shin ahli sunna makiya manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko kuma a'a ba makiya manzan Allah bane ya kamata prop ya bashi amsa gaskiya eh kudan ya hakuri na sa masa prop eh kudan ya hakuri na sa masa prop ya bashi amsa an saba da ka'idan ahli sunna wal jama'a abin da nake son ce yan uwa abin da muke girmamawa muna ganin dalilin sabani ko ka zo ka ce ai kai izala ba su san manzon Allah wani iyyahu billah wani irin magana ne wannan ta ya za ce ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tawilin ka da fahimtar ka amma mutumin da ya zauna yana ta kokari yana karbala yana bincike ya ga ina hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ina abin da ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi ina abin da bai inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba ya bari sai ka tuhume shi da rashin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani hujja da hujjoji irin naka wata ma'ayir irin naka to wannan prof ne ya baka amsa shi yasa wannan ko cewa babu dalilin ka zindiƙai fasukai na ganin wannan ba karatu ba ne wala na fi so ku ringa komawa to ni tambayar da ni to wannan prof shi ma ya baka amsa a daidai nan prof ya baka amsa shi yasa wato da Allah a dinga wato ka ringa yin magana ta karatu saboda mu mun fu wato mun fifita a shiga a sa mas'ala a sikeli a baje ta a buɗe littafi da Allah irin wannan karatun su da ya rubutu sun yi a baya bai haifar da ɗa mai ido ba eh, shine ko zai yake cewa Allah ya ji kan magabatansu a maimakon su aiki sai sau koma suna zagi ana zagin ahli sunna su kuma suna hijacking din sunan sunan ahli sunna kenan suna kwace sunan daga hannun masu shi shi yasa wannan bai haifar da ɗa mai ido ba an yi a baya kuma wannan shine sanadiyar karfin ahal sunna a Najeriya wannan shine sula shine sababi saboda ku ne musu ƙarya ku ce musu makiya manzan Allah saboda ku ne musu ƙage ku ce musu makiya manzan Allah ku ne musu sharru ku ce suna kafirta musulmai ku ne musu sharru ku ce 'yan sabon addini ne kuma kuna cin mutuncinsu kuma kuna zagin su wannan shine kaji ko za kamata yi da wannan malamin wanda ka yi ibahaminsa e eh, baka ambaci sunansa ba ka ce wai daga Nijar wai ya ce kamata yi ka gaya masa gaskiya ka ce a'a ba ambatansu muke ba har ya sa su kai ƙarfi zaginsu muke cin mutuncinsu muke ka ce su shehi ɗayin rubauci a da a bayan su ne suka ringa zagin su malam abubakar goma ka ce zagi zagi aka ringa amma kash sai kai nakalin abin da wanda shi magana saɓani ce ke tsakanin ka kai da wancan kai ka ce zagi ake yi har ahli sunna suka yi ƙarfi ba aiki aka yi ba kuma ka nakalto mana wani wanda ya ce wai ambato kuke yi wai bakin da ke zikiri sai ka ce a'a bakin da ke zagi eh, bakin da ke zagi bakin da ke sharri amma ba bakin da yake ambatan Allah ba ku dai ji tsoron Allah wannan duk ba na karatu bane za mu je gaba karatu. wannan dai wato jama'a suna da kishiruwar a haska musu saboda su ga tufka da warwara su ga ƙarya zahiri cikin ɗariƙa shi yasa muke ɗan haskawa amma wannan ni ba na son irin wannan na fi son mas'ala ta karatu na hau na dandake na baje na kasa na rarraba Eh, na manna jahilci gurin da aka yi jahilci ya mu ji ya ci gaba da yi kuma kiso in waje ha zuwa gare su wai dan Allah a iya ba sunnar sunnar sunnar da komai na da aka sa musu zindiki aka maka Allah makin annabi ah. sallallahu alaihi wasallam ina dalilin daukaka shi babu to to ni tambayar da nike so in waje ha gare su wai dan Allah a iya bahasin da suka yi hmm. da iya karatun da suke da shi hmm. da wato tauhidin da sunnar da komai nasu nasu nike magana menene suka fahimta addini in aka ce musulunci me suke nufi musulunci shin wai akwai wani abu wanda wannan abun sun bi sun iske shi kadai ne musulunci wanda in babu shi ba musulunci ina so su amsa wannan dalili idan har mutum zai yi istigra'in nusus ga baki daya hmm. zai iske in akwai wani abu da ake cewa musulunci shine san manzan Allah da girma manzan Allah shi kadai ne musulunci duk wani abu da zaka dauko ka nuna shi kace yana da wani gurbi da zai iya zama wani babban rukuni a musulunci ko ya zama shine musuluncin to zaka ce ba shi bane kila wani zai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah zan ce ma wallahi ba ita bace wallahi ba ita bace da mutum zai zo ya faɗe ta ba da niyyar to wato daga nan dai haka ɗan shimfiɗar da ya fara yi kafin ya zo gurin jahilcin da ya yi wato kamar yadda kuka ji ya fara faɗi cewa yana da tambaya zuwa ga mu ahli sunna ya ce wai a fahimtar mu ga addinin musulunci menene musulunci ya ce mu zai wa wannan tambayar menene musulunci wai kila mutum ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya ce wallahi ba shi bane eh, ai ya ce wallahi ba shi bane to zai ci gaba da bayani ya ce sallah ya yi kaza har ya tike sai ce san manzan Allah ne shine musulunci da kuma girmama manzan Allah to wato ku ajiye min wannan kalmar san manzan Allah ne musulunci da girmama manzan Allah za mu zo to mu ga menene hakikanin san manzan Allah menene hakikanin san manzan Allah din kuma malima ne za su ba shi amsa ba ni ba eh ya ce ba la ilaha illallah muhammadun rasulullahi bane ya ce wallahi ba shi bane har da rantsewa sai ce san manzan Allah ne wato wani ya ɗauka cewa a to san manzan Allah daban la ilaha illallah muhammadun rasulullahi daban kenan kaga sakon da yake so ya isar to wani ya fahimta a ah, an ce san manzan Allah ne musulunci kuma an ce ba la ilaha illallah muhammadu rasulullahi bane zai da yi bayani za ku ji da kyau girmama annabi muhammadu ba wallahi ba ta yi ba wallahi ba ba dan haka shi ya sanya kila zaka samu wani Kirista da ya zauna a ƙasar Hausa cikin musulmi ya saba da labari da mu'amaloli da al'adu irin na Hausawa, ƙila idan ya ga wani musiba yadda ya ga musulmi suna yi, ce la ilaha illallah, ƙila shi ma ya sha faɗin ta bila adadin. Wallahi ba ta mai amfani ba. Kuma haka nan kallahi ina Abdullahi. Zan zo ma kan shi musamman. Sai wasu su zo su ce to ai sallah. Ya kamata mu tsaya mu kalli wani abu. Ana cewa. Na la ilaha illallah wannan. ga aya qur'ani mhm. ya ya faɗa ba tare da girmamawa ne girmama annabin shi ba yace amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila to anan abin tambaya man allazi amana bihi banu isra'il hmm. ilahu musa hmm. wannan wannan kowa ya sani dan haka fir'aunu ya tabbatar da ya shaida da allantakar Allah Allah amma annabi Musan da yake wa gani gani ya ce to ai ni baka zo ta inda zan anshe ka bane wala yu'minu hatta al'azab al'alim hmm. baka zo ta inda zan anshe ka bane ai ya faru da wasu a da'irar musulunci da komai da komai sai Allah ce ku tsaya da Allah zan muku shortcut kar ku tsaya ana ta biye biye tukuna tunda yanzu an zo Madina maganan aƙida ta tabbata musulunci ya kafu zan faɗa muku menene ƙarshen imani a wurina hmm. fala warabbika la yu'minuna hatta yu mu ka fi ma shajara bainahum to ba nan ba tukunna ba nan ba tukunna yu mu ka din E kar haka muka ya rasulullah menene raddu fi'il din me ya bi baya to sharɗin shine sun mala ya jidu fi an fusihi harajan wa yusallimu wallahi wannan shine sharɗin imani ah. gashi al-islam din ta fito wai sallimu ta wai sallimu salima dan haka idan aka zo sai mu ce to eh. wanda yake daukan to na ce wa dauki abinda ake ce arkanul islam yawa mu zo mu yi wani abu mai kam yawwa yawa to daga nan ne eh, arkanul islam eh, daga nan ne zai fitar da tambayi zan dan yi sharhi akan bayanan da ya a baya amma zan tafi zuwa ga topic din main point wanda shine inda jahilcin ya fito tsaya ya ci gaba da bayani arkanul islam mu zo mu yi wani abu mai kama da za mu shiga larabci larabci in ya so daga nan sai mu fito zuwa ga maudu'in mu arkanul islam ko mubtadi ya san sunaye ne guda biyu arkanu ismun wal islamu ismun akhar fa udifa ahaduhuma ila al akhar mudafun ne da mudafun ilaihi idan aka ce mudafun wa mudafun ilaihi sunaye ne biyu daban-daban in kana so ka gane ba abu ɗaya ba ne ka ce abdullahi ya fara daga nan wato za su zo su yi wani abu su ɗan shiga larabci larabci sai su fita sai ya kawo ya ce kama arkanul islam eh arkanul islam ya ce abu ne daban-daban eh arkanu daban al-islamu daban sai ce in ma kana so ma ka gane wato kamar ka ce abdullahi in ka ce abdullahi wato abdu daban allahu daban da haka wannan ke nuna arkanu daban al'islamu daban zai ci gaba da bayani eh, zai ci gaba da bayani eh, ku bari ya dan koma fa ahaduhuma ila al-akhar mudafun ne da mudafun ah, za mu shiga larabci larabci in so daga nan sai mu fito zuwa ga maudu'in mu arkanul islam ko mubtadi ya san sunaye ne guda biyu arkanu ismun wal islamu ismun akhar fa udifa ahaduhuma ila al akhar mudafun ne da mudafun ilaihi idan aka ce mudafun wa mudafun ilaihi sunaye ne biyu daban-daban hmm. in kana so ka gane ba abu ɗaya bane ka ce abdullahi abdu daban allahu daban in ka isa ka ce mudafun mudafun ilaihi abu ɗaya ne to ka faɗa ka abdullahi abdu daban allahu daban idan muka gane haka sai mu ce to da aka zana mana la ilaha illa muhammadu rasulullah sallah zakka azumi haji sai aka ce musu arkanu sunansu na islamu to nemo mana islamu su arkanu wannan mun san su sunansu arkanu eh. nawa na islamu muna bukatun mu san to islamu yanzu dai mun san arkanu eh. kamar yadda muka san abdu misali wane ne ubangijin nashi wane ne Allahu misali in ce Abdullahi in ka san Abdu sai ka san Allahu to yau mun san su sallah su zakka su azumi su tauhidi sunan su arkanu na Islamu ya kamata mu nemo Islamu shine tambayar shine tambayar mu nemo Islamu yana ina azumi zakka aikin haji dukkan su sunan su arkanu rukunai ne rukunai ne to rukunan nawa rukunan na Nasir <laughs> rukunan na islamu eh. wallahi sai mun nemo waye islamu ta Allah to na rantse da zatin Allah wallahi wannan tsantsar jayinci ne kuma in na haska duk ɗalibin ilimi zai tabbatar da cewa tabbas wannan tsantsar jayinci ne ɗalibin ilimi na ce mu koma dangane da abin da ya faɗi mu koma mu ji ya ce da farko ya fara wato za su yi ɗan shiga su ɗan yi ɗan larabci larabci sai su dawo sai ya ce mu ɗauko abin da ake cewa arkanul islami ya ce mudafin ne da mudafin ilaihi ya ce arkanu suna ne al'islamu suna ne sai ya ce ɗalibi ɗan ibtida'iyya ya san akwai bambanci daban-daban ne sai ce in kana so ma ka san akwai bambanci ka ce abdullahi ga abdu daban allahu daban duk da cewa nan ku a musulunci naku wanda zan sa ɗaya daga cikin shewunanku ɗan gidan shehi ɗayi rabauci shi a wajensa da allahu da abdu duk ɗaya ne wanda zan sa shi zai yi bayani a nan amma ina so na tafi zuwa ga point in tafi zuwa ga point ɗin jahilcin da kai sai ya ce to yanzu sun san meye arkanu wa'annan abubuwan sallah shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah da as-salatu da az-zaka da al-hajj da kaza yace su ne arkana amma ina musulunci saboda abubuwa ne daban-daban al-islamu daban al-arkanu daban na rantse da zatin Allah duk ɗalibi na karatu na ilimi ya san tantirin jahili ne kai kuma tsaba tsagwaran jahilci ka yi anan abin da zai nuna ka shine da kake ƙoƙarin rabe arkanu da al'islamu wanda menene ta'arifin arrukunu idan an ce arrukunu menene arrukunu a wajen malima akwai ta'arifa da yawa na arrukunu amma zan baka ta'arifi guda ɗaya ko biyu abin da malima suke cewa arrukunu shine huwa dakhilu fi haqiqati shay'i almuhaqqiqu limahiyatihi huwa dakhilu fi haqiqati shay abinda yake ya shiga cikin haƙiƙanin abu ba a ai rabawa shi yasa tantirin jahili ne kai jahilci kai anan da haka raba kace wai abu ne daban-daban wai ina islamin wai shi wai kake nema saboda arkanu daban su aka kawo su ne sallah su ne kaza su ne wai al-islamin daban don haka yanzu islamin kake nema wallahi jahilci kai anan saboda in an ce arrukunu kaga arkanu jam'i ne na arrukunu idan an ce kuma arrukunu shine addakhilu fi haqiqati shay'i wato abin da yake ya shiga cikin haƙiƙanin abu ba a rabawa jahilcin ka ayyakai ka ka tara jahilai a gefe shi yasa na ce wallahi wa'annan ba daban wa'insu malima sun cutar da sunna sun tattanka wa'annan ba na rantse da zatin Allah wa'annan ɗalibai ma bai kamata ma su zamo ba a fagen karatu wallahi tantiran jahilai ne ai ba a raba rukuni da shi abin ai ai ba a rukuni shi a cikin abin yake ai huwa dakhilu fi haqiqati shay'i shi rukuni ai ya shiga cikin haƙiƙanin abin ai kuma shi yake tabbatar da zahirin haƙiƙanin abin ai ai ba a rabawa ka ce rukuni daban abin daban in kai ba jahili ba ne ko kuma suka ce rukuni a wani ta'arifin shine ma ma timmu bi shay'u wa huwa dakhilun fihi ma timmu bi shay'u wa huwa dakhilun fihi Shi ne abin da wani abu yake cika da shi shi din yana cikin abin rukuni kenan shi din yana cikin abin shi yasa jahili ne zai zo ya ringa rarrabawa ka zo ka tara jahilai a gefen Ka kana jahilci suna ɗaukan karatu kake bayarwa har kana cewa arkanu daban al al'islamu daban na rantsi da zatin Allah ko a gaban prop in ya zo nan wallahi jahilci kai kuma jahili ne kai shi saban da jahili kwata-kwata ba mai cewa rukuni daban kuma abin da aka jingina wa shi ma daban ai rukunin shi yana cikin hakikanin abin ne shi yake bayyana ma hakikanin abin kamar na baka misali bambancin arrukun da asharutu gwara ma da cewa kai shi Shi za a ce kharijun an haƙiƙati shai'i kharijun shi an haƙiƙatin shai'i ko an mahiyyati shai'i shi kharijun ne shi ma dai ma ma yatimmu shai'u bihi ne shi ma sharaɗin amma kharijun anhu ne shi kuma rukuni <coughs> dakhilun fihi ne shi kuma kamar na baku misali in ka ce arkanu sala arkanu sala kana samun su ne a cikin sallar suke ba a wajen sallar ba ba ka raba su da sallar in ka game shi ya raba to tantirin jahili ne kamar yanzu in ka ɗauka karatun fatiha da Allah za ka raba karatun fatiha da sallah ai karatun fatihar yana cikin sallah jahili kaga qira'atul fatihati rukunin min arkanis salati wa huwa dakhilun fi salati ai ba a raba ka ce wai rukuni daban sallar daban sai dai in kai jahili ne tambaya kai ta jahilci wallahi tsabar wauta da jahilci kai kaga kaga nan wayannan mutanen wallahi hanyar karatu kila ka ce sun dan kama amma wallahi totali jahilai ne tsantsan jahilai shi yasa dai a gurguje rukuni baka bambanta shi da abu ba ka raba rukuni da abu sai dai in kai jahili ne saboda rukunin a cikin abin yake ai kamar yadda na kama ta'arifi guda biyu ma ya timmu bi shay'u wa huwa dakhilun fihi shine abin da wani abu ke cika da shi shi din kuma yana cikin abin ba a raba shi daga ciki a ce an ware shi daban wannan abu daban ba a haka jahili ne yake warewa ko kuma ka ce huwa dakhilu fi haqiqati shay'i shi din yana cikin haƙiƙanin abin ba a rabawa sannan kuma shine al-muhaqqiqu limahiyatihi shine yake tabbatar da ainihin wannan abu shine ke wannan shi yake tabbatar da ainihin wannan abu rukuni kenan ba a rabawa jahilci ka zauna kana yi sauran jahilan suna gefe da yake in ma kayan kijeji ba ganewa suke ba in ma kayan ki jeji kayi jahilci wai wannan wai tambaya yayi zuwa ga ahli sunna tambaya a tsarin jahilai wai yana bambantawa cewa aka wai arkanul islami wai arkanu daban al-islamu daban da haka yanzu ya fita waje yana neman menene wai al-islamu to ai duk ɗalibi ya san rukuni a cikin abu yake ai ba a raba shi da wannan abu ai ballantana ma ka tafi neman sa sa'annan kuma banda ma tirin jahili ne kai ai in aka kawo abu kana ji akwai almukammilat akwai almukammilat wanda dole wani abu baya cika sai da su dole wani abu baya cika sai da su yadda ka san filas ne yadda ka san filas ne shi yasa wannan da kake ta wai ba la ilaha illallahu muhammadur rasulullahi bane ba kaza to cikin ma'anar muhammadur rasulullah shin a jahilcin ka babu girmama manzan Allah shin a jahilcin ka a cikin muhammadur rasulullah babu san manzan Allah kai a jahilcin ka da haka zo kana rarrabewa kana cewa ba la ilaha illallahu muhammadur rasulullahi bane shin ka san ma ma'anar muhammadur rasulullah shi yasa wallahi muna da aiki wannan kwata-kwata ba su san ma ma'anar la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba wallahi ba su sani ba ba su ma sani ba kwata-kwata muna da aiki a gabanmu ai jahili in an ce muhammadun rasulullah ai cikin Muhammadu rasulullah dole sai ka so manzan Allah ai kuma san manzan Allah ɗin wa'annan abubuwan da ka kore ne wa'annan abubuwan da ka kore su ne alamomi na cewa kana son manzan Allah ɗin ai su ne alamomi ai ba da'awa ba ne yanzu kana kana son manzan Allah ba ka sallah duk yanda za ka ce kana ganin girman manzan Allah kana son manzan Allah da gaske ne hakan ne kana son sa ba ka son sa ba ka son sa saboda la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa taba'an lima ji'tu bihi dole ne ai shi yasa shi san manzon Allah alamat ake gani simat ake gani na alamar san manzon Allah wa'annan abubuwan da kake so ka kore ka raba su ka nuna cewa wani abu daban musuluncin daban wannan sune ne musuluncin su ne imanin kuma kuma in ba su imanin baya yoyuwa Allah isakawa alqadi iyad da alkhairi cikin kitabu shifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallama fasali guda na alamar san manzon Allah yace faslun fi alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam yace i'lam anna man ahabba shay'an atharahu wa athara muwafaqatahu wa illa lam yakun sadiqan fi hubbihi wa kana mudda'iyan fasadiqu fi hubbin nabi man taz'aru alamatu dhalika alayhi wa awwaluha aliqtida'u bihi wasti'malu sunnatihi wa wattiba'u aqwalihi wa af'alihi wa ta'addubu bi ada har izuwa inda yace wa sha'idu hadha qawluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yace i'lam yace ka sani anna man ahabba shay'an dukkanin wanda ya so wani abu atharahu zai fifita wannan abin ne wa athara muwafaqatahu zai fifita dacewa da wannan abin ne aga kana san abin da wannan abu yake so aga kana kwaɗayi kana so ka jingina kanka ka fifita wannan abin da wanda kake so yake so shine wa athara muwafaqatahu yace wa illa idan ba aka ballam yakun sadiqan fi ubbihi bai kasance mai gaskiya ba cikin sansa wa kana mudda'iyan da'awa yake yace fa sadiqu fi ubbin nabi mai gaskiya cikin san manzon Allah yace man tazaharu alamatu zalika alaihi yace shine wanda alamar hakan ya bayyana a jikinsa alqadi a cikin kitabu shi ba yace wa awwaluha na farkon alamomin na san manzan Allah yace aliqtida'u bihi koyi da manzon Allah alamar sansa koyi da manzan Allah a ga manzon Allah yayi sallah kayi sallah yayi azumi kayi azumi Yace ce ai biyayya ga iyaye kayi biyayya ga iyaye ya ce a sada zumunta ka sada zumunta ya ce a tsaye da gemu ka tsaye da gemu ya ce a karɓi addini daga gurinsa ba na bid'a na kirkira ba ka karba daga gurinsa ka ce kowa bai iya ba sai shi ka ce shi kadai ka sani cikin musulunci ka ce shi kadai zaka bi cikin addinin musulunci ka ce da kullu qaulin inda qauli muhammadin yi aiki da ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli Ka yi aiki da atiullaha wa atiur rasula Ka yi aiki da dukkanin wa'annan ka fifita shi akan kowa Kayi koyi da shi wannan shine alamar sansa shine alƙitida'u bi wasti'malu sunnati da aiki da sunnarsa shine alamar sansa eh da gaske kake ba wai a faɗi bane ai da baki ai idan faɗi ne da baki ko kuma da awani ko kafiri in ya kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wallahi sai ya ji yayi masa haka Allah ya tsara haka Allah ya shirya sai da Allah ya tankaɗe ya rairaye sa'annan ya zaɓe shi ya fifita shi akan kowa da haka in dai mutum mai zuciya wacce Allah ya halitta ya ga manzan Allah ya zauna da manzan Allah ya mu'amalanci manzan Allah wallahi sai ya ji yayi masa totally nan ba shakka shi yasa alfazazi yace huwal mustafa al mahbubu taba'an wa qurbatan taqaddasa zatan summa qabaran wa turbatan Ya ce huwal mustafa shine abin zaɓi yace al mahbubu abin so tsaba'an a ɗabi'ance suwaye suka sa masa al'aminu mushrikai ne suka sa masa al'aminu suka ce radina bil amin saboda in mutum zai yi ma'amala da manzan Allah zai ga gaskiyan manzan Allah ita kuma ɗabi'ar zuciya Allah ya halicce ta a san mutum mai gaskiya idan mutum ya rayu da manzan Allah zai ga haƙurin manzan Allah ita kuma zuciya Allah ya halice ta kan san mutumin da yake da haƙuri idan mutum ya yi ma'amala da manzan Allah zai ga nagarta da jarumta na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan kuma zai sa ya ji manzan Allah ya yi masa idan haƙuri ne in gaskiya ne in amana ne duk kakab gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallama shi sa kwata-kwata wa'annan fa ba su fahimci la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ba dan ba wanda zai zo ya ringa tantance wai al-islamu da arkanu wallahi sai tantirin jahili saboda rukuni ba a fitar da shi daga cikin abu rukuni shi ya shiga cikin hakikanin abin ne kamar da cewa kai sharaɗi shine zaka ce bambancinsa da ar-rukunu shi a sharuɗu shine ne shine ma ya bi shai'u. ma ya mu bi shai'u wa huwa kharijun anu kamar yanzu in kace shuruɗu sala shuruɗu sala ba za ka same shi a cikin sallah ba sai dai a wajen sallah amma in kace arkanu sala a cikin sallah yake shi yasa wannan jahilci ka zo kai da wauta a duniya ka sa kyamara kuma kai baka san kayi jahilci ba na kusa da kai ba su san kayi jayinci ba har kana bambancewa wai kana za ku yi da hausa da hausa za ku dan fita ku wannan wai arkanu aka ce islamu da ban na kai jahili ne wa ke bambance arkanu da kuma al-islamu ai wa'annan arkanun su ne al-islamu su ne a cikin wannan ai al jahili kawai sai kuma nan ka tafi wato ku kun ɗauka surutu kawai shine karatu ka zo ka sa kyamara ka yi falsafa ka yi surutu na rantse da zatin Allah na jima da ganewa gwara-gwara ka san a jahilci duk jahilci sunansa jahilci amma wallahi gwara wa nan jahilan marasa tarbiyyar da kai munir adam koza wallahi ta ya aina ce gwara su su marasa tarbiyya ko da za su yi jahilcin to sukan buɗe littafi su karanto jahilcin su fahimto jahilcin sukan buɗe littafi su ce za su yi raddi jahilcin su ya bayyana amma kai baka buɗe littafi tuntuna kuma haka kake zama kake kai falsafa kai surutu abin da shedan yayi ma wahayi ka zo ka faɗi shine a karatu kai daman tuntuni fa haka kake wallahi tuntuni dama haka kake a jahilan gwara-gwara jahilan da sukan iya buɗe littafi ko da dai kwafi ne abubakar maɗatai ya yi ya yi ƙarya ya yi ha'inci ya canja to dai suna da ƙwarin gwiwa su ɗauko wannan ƙarya ta abubakar maɗatai su buɗe littafi su karanto su ce ai ibnu taimiya ya ce amma kai baka wannan totali. tun asali tantirin jahili ne kai wallahi wayan sun maluma ne wallahi suka cutar da sunna har suka ringa tanka ka wallahi amma kai din daman asali tantirin jahili ne wallahi shi yasa dai a gurguje yan uwa wannan jahilci yayi da sunan tambaya ga ɗalibai na ilimi kun riga kun sani ba yanda za a yi ka ce za ka ware rukuni da kuma abin ka ce wai za ka ware wai hamma kana neman shi ina wai al islam wai wa'annan abubuwan cewa aka yi arkanul islami eh arkanul islami aka ce dan haka shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah su ba sa cikin al'islamu musuluncin wai kake nema inna lillahi wa inna ilaihi raju kuma wallahi galibin mabiya sun zata karatu yayi galibin mabiya to kai banda jahilcinka ai ba a ta haƙiƙin la ilaha illallahu muhammadun rasulullah in ba a so manzan Allah ba ai ba a ta haƙiƙin Muhammadu Rasulullah in ba a yi wa manzan Allah ɗa'a ba menene ma'anar sha'adatu anna Muhammadar Rasulullah shine ta'atu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wajtinabu ma anhu naha wa zajara wa alla yu'badallahu illa bima shar'a shine ai tasdiquhu fi ma akhbara ko ta'atuhu fi ma amara yi wa manzon Allah a cikin duk abin da ya umarni shine wancan jahilin ya janyo ma yace ai ga wai al-islam din nan wa yusallimu taslima fala wa rabbika la yu'minuna hatta yu'akkimuka fi ma shajara bainahu summa la yajidu fi anfusihim harajan sai wancan jahilin yace ma ai wa yusallimu taslima ya baka jahilci ai ka faɗi wa yusallimu taslima to ai wa yusallimu taslima yana daga cikin ta'atu fi ma amara din ai yana daga cikin tasdiqu fi ma akhbara ai yana daga cikin ijtinabu ma anuna hawa wa zajara ai yana daga cikin Allah yu'badallahu illa bima shara'a din ai shine sha'adatu anna muhammadar rasulullah wallahi galibin wayannan mutanen basu ma san hakikanin musulunci ba shi yasa suke wahal da mu a karatu ku jahilai ne ku a musuluncin jahilai ne ku banda jahili ina za ka raba arkanu da al'islamu haka ringa neman wai ai ina al'islamu kai wato ka ɗauka kawai a sa kyamara ai surutu shi kenan an yi karatu yasa ina ganin nan zan tsaya nan zan takaita amma dai jahilci kai wallahi na rantse da zatin Allah ko prof ya saurari wannan raddin na wallahi ya san tsagwaran jahilci kai wallahi har da tambaya Allah ya sa mu dace Mala Alkanawi Allah ya saka ma Assalamu alaikum akarabaka Allah Allah ya saka ma da alkhairi wato wani abu guda ɗaya shigo da ni akarabaka Allah wallahi Allah ya saka ma da alkhairi ana ji na? Malam Alkanawi ana ji na? Ana ji na? Eh, akar makallahu ka yi bayani, kanka damu da ni, ka yi bayani. Cewa ne ana ji na? Ai ban sani ba ko ana ji na ko ba a ji. Ana saurare na? Akar makallahu ko ba bayani za ka yi ba, ka yi bayani, kanka damu da ni. To, yawwa, kaga Malam Alkanawi, kaga wannan littafin? sunansa kitabu ta'arifat na jujjani a sayyad ashirin abel hassan aliyu bin muhammad bin ali al-hussaini a jujjani al-hanafi wanda ya mutu a shekara hijira dari takwas da sha shida ya yi littafi kitabu ta'arifat. wato so nake na daɗa tabbatar da abin da ka faɗa na ilimi kuma na tabbatar da wa'ancan wallahi malam mutumin da bai san meye rukuni ba to wallahi ba ƙaramin jahili ba ne jahili ne bi ma'anar kalima wato in ka duba kitabu ta'arifat na jurjani shafi na ɗari da sha biyar shafi na ɗari da sha ga gashi nan sai ce an rukunu shai rukunin wani abu sai ɗauko lugatan ya ce janibu hulkawiyu fa ya kuno ainu to ba lugatan ake magana ba za mu tafi akan ma'anar rukuni istilahan ya ce wa fil istilah idan aka ce rukuni a istilahin malamai ma ya bihi zalika shai abin da wannan abin yake tsayuwa da shi idan babu shi ba zai tsayu ba kaga kenan dole yana cikinsa sai ce minar taqawwum minat sai ce izkiwa mu shai'i bi rukunihi lamin lamin alkiyam yace tsayuwar wani abu yana tsayuwa ne da rukuninsa yanzu idan aka ce gida akwai rukuni a ƙasa wanda yake tsaye da gida kaga yana cikinsa kana cire waɗannan rukunin da yake tsaye da gida gidan nan zai tsaya ba zai tsaya ba faɗuwa zai yi sai mala ya ce wa yulzamu an yakuna fa'ilu rukunan lil ya kawo da yake wa dole ne ya zama fa'ili rukuni ne na aiki ka taba ganin a ce ga fa'ili mai yin aiki babu aikin zai yi ba zai taba yiwa ba a ce ga mai yin aiki babu aiki sai ce wal jismu rukun sai rukunan lil haka jiki ka gane rukuni ne na na abin nan din na jikin yace wal mawsufu lis sai ce wakila abin da ka kawo mala alkanawi ya ce rukunu shai ma ya timmu bihi wa huwa dakhilun fihi ma ya timmu bihi abin da yake cika da shi wa huwa dakhilun fihi yana cikinsa baya fita daga cikinsa idan aka ce rukunu shai ba ta yanda za ka ce rukuni daban wai ɗaya abin daban wallahi duk wanda ya faɗi wannan bai taɓa sanin rukuni ba a duniya ba ta inda za a yi rukuni rukuni ya zama na wai a ce wai ya fita daga wani abu inda ake samun wani abu ya fita daga wani abu sai ce bi khilafi sharɗi. wa anhu idan aka ce sharaɗi to shi wannan a waje yake amma rukuni kullum a cikin abu yake kana cire rukuni to shi kenan ka cire abin? shi yasa na gaya maka duk gida yana da rukunai da suke rike da gida kana cire wannan rukunan to wallahi tallahi gidan nan faduwa zai haka rukunan musulunci kana cire su ga musulunci musuluncin faduwa zai yi amma kaga saboda wa ka ilaha illallah wato ni abinda na dinga tunani da kana karatun nan sai nake tunanin to wannan ko a wani waje ya je gano wannan abin ne wallahi malam bai isa ya kawo wannan abin da ya faɗa a littafi ba kawai khayal ɗinsa jahilcinsa ne da ya sa masa a kwakwalwa kawai sai ya dinga faɗa to shi haka ilimi yake to wannan shi ne ma'anar jahili murakkabi la yadiri wa la yadiri annahu la yadiri bai sani ba kuma bai san bai sani ba saboda inda ya san barnar da yayi a zaman da yayi wallahi barna ce babba to amma mala alkanawi na ji ka ba da wani uzuri abin da zai baka mamaki duk sauran jahilan fa suna nan a wajen ye wannan jahilcin kuma suka dinga suka dinga karfafarsa <laughs> kuma na ga ka tsame su ka ce su da dan sauki sauki shine babban a eh malam ba a wannan zaman ba ka san akaram kallahu duk wanda ya san koza aini na san shi wannan surutan da yake zuwa yake yi shi a wajensa kawai shine karatun surutu kawai yake kana shine ta wajen ɗauko littafi a karanto gwara-gwara wa'annan sauran jahilan ayi shi ai baya zuwa da wani hatta ƙarerayin da abubakar maɗatai ya yi da sharrin da ya da jahilcin da ya cikin littafi baya iya ɗaukowa ya ce ai gashi ibnu taimiya ya ce kaza baya wannan surutun daman shi yake tuntuna ai gwara-gwara su haka ne na na na abubakar maɗatai ko jahilcin abubakar maɗatai su ɗauko su karanta a yi. to shi wannan surutun daman shi yake yi to shi shine ana ce gwara-gwara su ta nan ma to na yadda na yadda na yadda a nan wajen wato dai abin da dama nake so na faɗa akan wakan lahu kaga abin hmm. da ka faɗa gashi dai a cikin littafi kitabu ta'arifat tun malamai sun yi littafi kuma idan ka duba shafi na 115 sannan kuma kalma da yake shi ɗaukan kalmomi yake yi yake fassara su yadda suke a Musulunci, kalma ta 911 kuma kaga malam cikin Allah malam ta'arifin da ka kuma gashi a cikin littafin shi yasa ai ilimi ba a dabo ba wai dabo bane saka maka da alkhairi kuma ilimi gaskiya ne ba dabo ba ne ba tsafi ba ne idan babu shi babu shi wallahi malam inda a ce abin da ka faɗa baya nan yanzu da ba zan iya karanto shi a littafi ba amma tun da abin da ka faɗa ya tabbata gashi yana nan gashi na karanto shi a littafi har ɗai abin da ka karanto da kake cewa ma yatimmu bihi wa huwa dakhilun fihi ka ka faɗi wannan ta'arifin sosai kuwa sai ce bi khilafi shartihi wa huwa kharijun anhu wanda shi ma na faɗi shi da wata fuska shine ma ya qumu bihi zalika shay kaga sai ka faɗe shi da wata fuska amma duk ɗaya ne ma'anar ɗaya ce larabcin ne canja wallahi malam waɗannan mutanen waɗannan mutanen wallahi malam idan aka bar su ba su da tsoron Allah da za su ma'ana kiyaye addinin mutane za su ha'ince su su ha'ince su cuce su cuce addinin su malam yana daga cikin rashin tsoron Allah ka san jahili ne a abu ka kutsa yanzu ai kutsa wanda ya jahilci ne ya kai shi zuwa ga cewa ai arkanul islam ai arkanu daban al-islamu daban kaji jahili a wajen malam malam a wajen fa wannan tunanin ya soka a daman mana amma malam ka san wani abu ka san wani abu malam amfanin jahili da mai ilimi in mai ilimi ne ko da zai yi tunanin to zai yi tunani ne da ya dace da karatu ai yawwa haka ne wannan kuma duk da aka yi ko da ya faɗi a tunanin nasa ba a samu lafazan bi lafazin ba a cikin karatu a cikin littafi to ma'anan za a samu wannan abun kuma zai iya kara wannan abun hmm. wato Allah wai ya zauna wai yana wai tambaya wai mu yake tambaya wai mu yake tambaya me yake tambaya mu yake tambaya wai menene wai al-islamu dai shi kaji jahili ne bayan ya raba bayan ya gama raba arkanu da al'islamu wai sai yake tambaya wai menene wai al'islamu sannan kuma kana ji wai ya ce ba shi ne la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ba da da da fa'ili da fi'ili za su rabu fa'ili da fi'ili idan aka ce fa'ili in aka ce fa'ili wanda ya aiki ta yaya za a samu fi'ilu ba a samu fa'il ba yawwa ba za su rabu ba to kamar haka ne ta yaya za a samu ka kaga kamar haka ne haka imamu imamu jarjani ya faɗa a nan ya yace alfa'ilu rukunan lil fi'ili fa'ili rukuni kuma ta yaya ma za a samu malam ta yaya za a samu fi'il babu fa'il ka ce ga mai aiki to dole sai ka samu aikin da ya yi. shi yasa dai aka karɓi Allah za mu bude layi za mu buɗe dai layi amma dai a gurguje munir adam ko za wallahi jahili ne kai kuma jahilci kai kuma na ga ɗan da ɗarika ta haifa zai zo ya ce ba jahilci kai ba ka zo ka ce wai rukuni daban al-islamu daban kuma ka san wani abu wai har da cewa idan kana so ka gane cewa daban-daban ne ka ce abdullahi sai ya ce wai waye wai ya isa ya ce wai ɗaya ne to zan kama wanda ya ce abdullahi duk ɗaya ne ya in danna masa shi malam saboda ya ji wanda ya ce abdullahi duk ɗaya ne ina da shi tsaya in danna masa e kafin a fara ɗaukar layi da Allah ku ɗan yi haƙuri zan danna masa wanda ya ce abdullahi ka ce ai ba ɗaya ba ne ko to zan danna ma wanda ya ce ɗaya ne gashi malam wanda ya ce ɗaya ne eh wala akwai wanda ya ce ɗaya ne gashi zan danna shi an bai na zara ba Allah da annabi akwai babu kaji ko ya ce ina za a raba Allah da annabi wannan dan gidan shehi ɗaya rubuci ne an bai na zara ba Allah da annabi akwai babu kaga ko inna lillahi wa inna ilaihi ina za a raba Allah da annabi babu babu babu amma ina za a raba Allah da annabi akwai babu kaji babu inda za a raba Allah da annabi kaga gurin bauta ka bauta wa Allah ka bauta wa manzan Allah mala alkarawi da ba da shine mana tunda ya ce babu babu inda za a raba Allah da annabi babu kaga gurin bauta a'a ko da ke ɗaya jahilin ya ce ai su bayin manzan Allah ne ba. wai ya kawo wani misali wai ai salati wai gawa ake wai ai ga manzan Allah ake tsa'in sa mana shi da Allah malam tsa'in sa ko shi yasa wallahi wayannan ko wallahi ba su fahimci la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba wallahi ba su fahimta ba shi yasa ba ma kafirta su jahilai ne a cikin sharadai na ingancin la ilaha illallah muhammadu rasulullah akwai almahabba akwai soyayya amma na yana mutanen nan jahilai ne ma tsaya na sa tsaya kafin ka sa wannan tsaya na sawo maka wannan kuma da za mu shiga larabci larabci eh akaram kallahu ina zuwa tsayin sa shi shi wanda yace su bayin manzo wallahi wasu bai kaga fassara mana abin da dan gidan shehi dai rubuci yake yake yi Eh, fassara mana yake amma ku tsaya da Allah eh, inda wannan jahilin ya ce su inda ya ce su bayin manzan Allah ne eh ku tsaya in sa mana inda jahilin ya ce su bayin manzan Allah ne su yawa ga wajen nan in a aikace ne bayan manzan Allah ne misali yanzu bayi ne na Allah kuma in a aikace ne bayan manzan Allah ne misali me ake nufi da bawa ina bauta ne na ibada me ibada salati ba ibada bane ma Allah muke ko ma muke ma muke salati wa Allah muke ko wa annabi Muhammad bauta ne ba ko ba bauta bane jahili kana magana gunjawa wai wai da ko bauta ne salati da roko da salati wanne fi girma mu yanzu bayi ne na Allah kuma a aikace ne bayan manzon Allah misali me ake nufi da bawa kina bauta ne na ibada ne ibada salati ba ibada bane eh akara kallahu kaka damu ni ne a yi sa ba na jin ka amma suna jin ka can ya in muka gana sawa bauta ne ba ko ba bauta bane jahili kana magana wai cewa wai wai roko bauta ne salati to roko da salati wanne fi girma mu yanzu bayi ne na Allah kuma a aikace ne bayan manzon Allah wannan wannan karatun shi wannan jahili na da ba a littafi ya gano shi ba kina bauta ne ne ibada me ibada salati ba ibada bane ma Allah muke kuma muke ma muke salati wa Allah muke ko wa annabi Muhammad bauta ne ba ko ba bauta bane jahili kana magana wai cewa wai wai roƙo bauta ne salati to roko da salati wanne fi girma eh akram kallahu ina zuwa ga wani zan sa sai a wannan insha Allah akwai inda shi wancan din yake Allah zero ne zero bai da ka tara da zero bai zai ba babu ko bai da ka bukata akwai da ka same shi sai a manzar Allah an samu bukata ba ka samu komai ba domin Allah bai da komai Allah zero ne da ban Allah da ban in ka ki saka ce ku da ku da ku ilai abu da ne akwai da ka same shi sai halar manzon Allah To Malam Alkanawi na gama sa. kaga shi wannan ya ce Allah bai da komai Allah bai da komai komai da ka sani na annabi ka ce abdullahi abdu daban allahu daban in ka isa ka ce mudafu mudafu ilahi abu ɗaya ne to ka faɗa ka abdullahi abdu daban allahu Yauwa abdu daban allahu daban to tsaya shi wancan shi ya ce duk guda ɗaya ne shi ɗan gidan ɗayi rubuci kenan za a ce duk guda ɗaya ne eh, duk guda ɗaya ne ba a ai rabawa amma ina za a raba Allah da annabi akwai mu kaga wallahi malam ku? wallahi akramaka Allahu wallahi wallahi wallahi malam Allah dai ya sa mu dace eh, Allah ya sa mu dace don haka dai malam za mu ƙara maimaita topic din za mu sake maimaita topic din sai mu buɗe layin waya eh amma malam ba da ban kada su ce wannan ba malam idan eh, dai wannan amma malam arkanul islam mu zo mu yi wani abu mai kama da za mu shiga larabci larabci in so daga nan sai mu fito zuwa ga maudu'in mu arkanul islam ko mubtadi ya san sunaye ne guda biyu arkanu ismun wal islamu ismun akhar fa udifa ahaduhuma ila al akhar mudafun ne da mudafun ilaihi idan aka ce mudafun wa mudafun ilaihi sunaye ne biyu daban-daban in kana so ka gane ba abu ɗaya ne, ka ce abdullahi abdu daban allahu daban in ka isa ka ce mudafun mudafun ilaihi abu ɗaya ne to ka faɗa haka abdullahi abdu daban allahu daban idan muka gane haka sai mu ce to da aka zana mana la ilaha illa muhammadu rasulullah sallah zakka azumi haji sai aka ce musu arkanu sunansu na islamu to nemo mana islamu su arkanu wannan mun san su sunan su arkanu eh. nawa na islamu muna bukatun mu san to islamu yanzu dai mun san arkanu eh. kamar yadda muka san abdu misali wane ne ubangijin nashi wane ne Allahu misali in ce Abdullahi in ka san Abdu sai ka san Allahu to yau mun san su sallah su zakka su azumi su tauhidi sunan su arkanu na islamu ya kamata mu nemo islamu shine tambayar shine tambayar mu nemo islamu yana ina azumi zakka aikin hajji dukkan su sunan sa arkanu rukunai ne rukunai ne to rukunan nawa rukunan na nasir <laughs> rukunan na islamu wallahi sai mun nemo waye islamu to duk inda zaka shiga ka to akaramu kallahu gashi shine dai abin da muka wannan wallahi jahilci yayi wallahi jahilci dan banda tantirin jahili ba mai bambance rukuni da abu saboda shi rukunin kamar yadda mun karanta ta'arifi na shi a rukuni ɗin mun karanta shi a rukuni shine addakhilu fi haƙiƙati shay'i shi ɗin ya shiga cikin haƙiƙanin abin ba a rabawa jahili ne yake rabawa kuma almuhaqqiqu limahiyati shi yake tabbatar da wannan abu ai yasa jahili ne ke cewa arkanu daban kaza daban jahili amma ɗalibin ilimi ya san idan aka ce rukunu shay'i to dakhilun fi zalika shay'i yana cikin wannan abu kamar a ce arkanu sala a cikin sallah zaka same shi ba a samun sa a wajen sallah shi yasa kaga yanzu da ka raba arkanu da al-islamu al-islamu jahilcin ka ya kai ka ai ba a rabawa shi arkanu a cikin al-islamun ayyake Allah ya samu dace isa wallahi malam kago yannan mutanen wallahi tantiran jahilai ne ba za mu bakku da jahilci ku rusa mana addini ba kuma abin da zai baka takaici tare suka yi jahilcin da sauran jahilan su ma hassa baki suke suna ba da gudunmawa na jahilci kuna magana cikin addini sai an ga jahilcin ku ya bayyana kuma saboda taurin kai dole kuma sai kun yi magana saboda taurin kai da rashin sanin kiman kai da ciwon kai ai gwara ka kiyaye kiman ka nan kana buɗe tsaraicinka kowa na kallo a bainan nasu amma kai a wajen kawai karatu kake <laughs> Allah ya samu dace shi yasa za a ɗaurayi na'am inda ya ƙara tafka jahilci shine wato da ya ce arkanul islam kaga arkanul islam sai ce sai ya kawo ya hada shi da abdullahi sai komo nan wajen sai ce abdu daban allahu daban <laughs> ka gane ko yana so ya nuna maka ne ya ce maka rukunu daban al-islamu daban wallahi mala alkanawi hada wannan ma hada shi da abdullahi da arkanul islam ka haɗa su wallahi shine ainihin jahilkin jahilai ka gane shine ainihin jahilcin jahilai sabida rukuni shi kullum dakhilun fi yana cikin wannan abun. yana cikin wannan abun saɓanin abdullahi Allah ya sa mu dace malam kamar ah, tukuli ne ai su a wajen kuma kana ji abdullahi da Allahu a wajen sa ai su ɗaya ne ga wai dan gidan dai eh, eh, rubuci yayi magana to ai shi ne abin da nake gaya maka ai shi kuma ya saba wa magana dai dan dai rubuci Allah ya sa mu dace bismillah ga wani dan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah barka da yau wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce malam muhtar barka da zuwa ya gida ya ibada an tashi lafiya ya gida ya himma ya kokari alhamdulillah malam muhtar muna jin ka wallahi na saurari program din ka daga da gaske, an samu ilimi da fahimta sosai ga wanda yake da bukakkiyar zuciya kenan gaskiya ne sannan idan za mu koma hadisin sayyidina Umar hadis Jibril kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tambayar mala'ika da mala'ika Jibril yake tambayar sai yake ba da amsa hmm. game da musulunci kaga ai kai tsaye da hmm. aka tambaye shi aka birni al Islam hmm. kaga sai kama kawo rukunan musulunci kai tsaye yawwa kuma bayan musuluncin aka tambaye shi yabba musulunci aka ce mai akbirni anil islam eh ma huwa islam aka ce ko kuma akhbirni anil islam akbirni anil islam to ka kai sai sun shiga yake ga masa rukunan musulunci an ta shari'a Allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa tahijjul baita wa sawm ramadana wa hajjul liman istaba idai sabila kaga ba karin bayani to ina musulunci ina rukunan manzo Allah ne wannan tabbai ba kawai sai aka ce aka birni ana da Isa bayan an gina imani haka aka shiga aka cike hadisin to amma anan shi koza ka kai tsaye yake so yake ƙara danna mutane cikin duhu da shubha irin tasu da suka saba sai kawai ce ai abu biyu ne <laughs> musulunci daban rukuni daban to yanzu gida zai tsaya ba fula abin da na faɗa ke sannan kuma idan mutum kamar yanzu an kalli mutum an ce eh wannan wani ne a lokacin da akwai fuska a jikinsa akwai hannaye akwai kafafuwa za ka iya gane wani ne za ka tarifinsa ka ce wani ne alkanawi ne muktar ne ah, malam kafisi ne da sauransu to idan aka cire masa kai aka cire hannaye aka cire kafafuwa ya za ka gane wani ne ni yanzu aka cire kai na aka iya jikina in inda ba a gaban wanda aka cire min wannan gaban ba zai iya gane cewa ni ne malam Allah ya saka ma da alheri kamar da kuma da gashi ka karanto hujja ce mai karfi ya koma makaranta ni ne abin da malam malam yana tare da abu domin shi rukuni shi ke bayyana zahirin abu babu rukuni to babu abu amma inda rukuni zaka ga zahirin abu jahilci ne wallahi wallahi ba su damar gane gaskiya kuma ya ba su ikon a jahilci ne nan ba ɗaya shi yasa ai kaga a lokacin shi kansa wannan na kusa da shi da sai yake bashi aya cewa can can ai ga inda Allah ya ce wai sallimu taslima kaga ai an dauko aya an fassara wannan abin da ba kamar ya bada sata amsa yana ganin ba za a gane ba amma yanzu ka dawo ka waro kaga da kansu za su fara gana sani kuma kamar yadda malam kakis ya faɗa ya ce haɗa abdullahi ma da rukuni da musulunci ai kuskure ne a nan jahilcin ya fara bayyana ma saboda abdullahi dama abu biyu ne abdul da kuma allah shi kuma nan fa rukunai aka ce na musulunci kamar da kai bayani dai malam allah saka da alkhairi in dai da kudaddiyar zuciya kamar yadda na shimfiɗa to mutum zai gane gaskiya musamman wanda ake gaya suke iyo su kam dama da san zuciya suke faɗa abin da suka gada amma wanda suke saurare da nufin su gane gaskiya to inda aka wannan karatu suka kalla za su gane sai dai kuma idan mutum zai kasance zai makale wa son zuciya ko ina za a aje amma ina nan a kanta to wannan kan ba yadda za ka shi sai dai kafa masa hujja yanzu shi ke a gaban Allah ba shi da abin da zai kara kansa a tashi lafiya ubangiji ta'ala ya yi riko da hannayenku ya taimaki sunna ya kuma ganar da mu baki da su kuma in masu shirya dai Allah shirya da su idan ba su da niyya ubangiji ta'ala ya yi mana katanga karfi tsakaninmu da su a akaram kallawu yan ɗarika su ne mana tini wai ba a sa account number ba malam idris ilasi idris a sa account number na ginin markazin tauhid au yan uwa insha Allah muna tuna wa al'umma akan ginin markazin ga yan ɗarika suna wai a sa account wai yau ba a sa account eh, ba sun tuna mana mu sun tuna mana kwarai mu sa account number gini ne wanda muke yin sa na masallaci da makaranta Assalamu alaikum. kamar ya bani sata a to ina ganin dan uwa ni na sauke ka saboda kana wannan ba ma assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam muhammad na'am akana wa kallahu ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah kokari ya isa fa. alhamdulillah ala an koma ne na'am ta koma ne A'a ban koma ba. Ah, ok. Eh, na ma na da Malam Nura ranar Juma'a. Allah Amin, amma kayi kayi kira ne shiri don yana shiri. na yi kiran na yi kiran shi, na kira ne shiri. Mm, to ka san yanayin abubuwan da suke inda mutanen fa yi abin da nake tunani ba hmm. har yanzu su ba su ma fahimci inda aka dosa ba a magana kayan domin malam idan mutane suka fiye na mutanen da ruguza addinin nasu za su rubuta addinin gaskiya ne amma fito wannan da ake yi a harkokin gida fito ku yi magana ko mutum ya abu ya kan samu ya ci tsoron tsarin ruwa ya kasance abin ya ragu ba kamar a da a yadda abin ya zama a nan wurin masu yin ce to shi ya nazari shi idan ya faɗi haka da ya kawo haka ya ce wa'in nan gabaki ɗayansu ba za ka yi wannan sai na ce to malam azi dalib azi dalib ya musu da Eh malam. Assalamu alaikum. Na'am ina jin ka. Kana jin ya malam? Eh. Na ce abi dalib ya musu da ne. To amma shi mannar din misali shi koza kana ganin cewa ya fi ya tafi ɗalibin manzo Allah amma ai manzo ai abi ɗalib bai musulunci ba kuma ai shi ko zan kansa bai tafi ɗalibin manzo amma saboda me saboda ai bai kalmar shahada ba abinda ya raba shi da musulunci lasimin kenan inda bai ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ya riga baya cikin da'ira ta musulmai sannan kuma ai kalman kwaya dukkan ta ta haɗu ne akan wancan akan son wannan son tun da bai ambata son na bai ambata kalman ba ya nuna kenan ya nuna kenan a islamance baya daga cikin daga cikin masu masu shahada to sai na ga abun nashi mana Allah ya kiyaye wani lokacin kun yi kawai sai dai abun nan in sun suna idan suna karatun ya kamata in suna wannan tatsuniyoyin nasu su rika tuna mana suna sa namban kira sai su yi ya za su sa namban kira saboda mu kira mana a kartuka mu kara wayar da su ko su wayar da mu mun kira Ai sun san sun san in suka sa namban kira akwai matsala ai duk cikin su ma ba wanda bai shiga matsala ba lokacin da aka sa Allah ubangiji ya karbi shahadin ku Allah ya sa dan shi ake yi Allah ya sanya a mizani Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah alkanabi. Na barka da amin lafiya. Alhamdulillah. Ina gaida kai ina gaida malam kaki su suna na Abu Rayhan to salafi daga Gombe. Malam Abu Rayhan barka da zuwa. Malam barka da himma. Alhamdulillah ya gida ya malam. wallah alhamdulillah mala alkana ina mu fata alkhairi gaba daya kamar yadda nake faɗa ma kullum mu yanzu yan fata alkhairi ne eh, lokacin da nake so yanzu malam muktar ya riga ya gama ya gabatar da wannan lokacin mu yanzu fatan alkhairi za mu yi sannan kuma wallahi mala alkana jiya ina kallon wannan abun live ina jin bawan Allah na ya fara wannan magana na ce kai na ce to ga jahilan malam alkanawi na malam alkanawi sai ya nemi magani kuma ci gaba da basu ai yanzu mun ba shi gaskiya saboda ka ga gobe wallahi wallahi ya ƙara zuwa wallahi mutum wallahi nan ba wahala na kaga wato magana dan sa dan dama dama hmm. zai zauna ya no ya tare da su wuri daya amma duk lokacin da ya kurzo na shi jahilci na'am wato sun ɗauki ɗabi'ar yahudu ne kawai shi yasa yanzu ga gaskiya amma dole sai sun murɗe ta sai sun mata fenti bakin fenti saboda ta zama ƙarya ga ƙarya kuma ana gani karara jahili ma gane cewa ƙarya ne mata fenti da da fentin zinari saboda ta dawo gaskiya jahilai kuma suna nan suna tana kuma abun mamaki kamar yadda mallam kake su ya faɗa wai ga nan mutane ga har mutum wajen hudu suna zaune suna ji yana zuba wannan jahilcin ba wanda ya iya masa inkari har karfafa shi suke ta yi har tafawa suke yi ai su ma ba jahili na jahili wallahi mallam mutane wallahi wannan wai wannan shine wato wannan shine shi a jahilin ma yana ga wannan shine jahilin jahilai malam kanawi don wannan ya wuce jahili heri jahilin jahilai kamar yadda malam muktar ya faɗa ne ba ba yadda za a zo a ce yau ga nan a ce ba yadda za a ka zama malam alkanawi sai akwai kafafuwa a jikinka akwai hannaye akwai kayi da sauransu da ciki da baya da sauransu to da an cire su shikenan ba mutum ya ba mutum ya zama babu ba kenan ai mutum ya zama babu wallahi kuma sannan zo yana cewa wai zai raba wai wai wai wa zai wai wa zai raba dama to ya za a rabu abin da ba zai rabu dama kai ta za a raba shi Allah ya sa mu dace malar kana ya Assalamu alaikum. Hello Na'am. Da muke magana? Na'am. Eh, ina so yi magana da kanawi ina kan lafiya na. Eh, ana jin ka a live din. Eh, na ce maudu'in kunnan kana ana ji na. Ana jin ka. Waye dawa muke magana? Baji ba? dawa muke magana waye? Kuna magana da Baba Isa daga Iraq, Najaf al-Ashraf. Okay, eh ana jin ka. eh na ce eh, na ba da nasiha ne kamar a ji tsoron Allah da da abin da tijara da sunan abin ga shanin Allah eh, yanzu kamar eh abin da ke faruwa kana ji baba isa ban ba baba eh, isa yanda za a yi to da Allah da ka fara magana akan topic din ban ba ban ji eh a to da ka yi magana akan topic din in ma za ka yi nan wani abin nan

صوتك صوتك يتقطع نعم ما اسمعك ماذا تريد تقول؟ eh ana bilmaudu yawa abin da nace kana ji topic din mu shine koza ya raba arkanu da al-islam menene ta'arifin rukuni dama akan iya araba raba rukuni daga cikin abu ko me shine bayanin da zaka yi ba ba ba ba ba ba da ina gani an buga makata wasu shiyuhu na tijaniya a bazzancan wannan makata din kana ji ah, bazzancan wannan makata din menene ta'arifin rukuni daman akan iya a raba rukuni da abu ko ba a iya yi shine nan magana karatu ah, shine topic din ina son raka sa kan makata da kuka buga game da sha, ni tabbatar da wasu sun yi a cikin ta'arifin nan shi nake son raka kai bau wannan abu kana ji bau wannan abu mu dai kana ji tunda mun danna abin da muka danna shine ya ce arkanu daban al'islamu daban kai ma haka ne ko ba haka bane ga abu kana da ra gefe wallahi صوتكم يتقطع ما اسمع جيد ما فقد انا وهاب افهم ما ما تريد ولكن لا للاسف لا لا لا لا, لا يعني اسمعكم جيد ba wai jayyid ba jayyidan ake cewa kada ka wannan ka zo kai mana kawai ka zo kai mana hausa kowa ya ji ka ne mana wani larabci ka tafi zuwa ga topic eh, topic ni ba ni ni ni ba da gani ba hawa ba hausa ba shi amma ina ji hausa abin ne abin ne da yake nufi na'am a ji Allah kamar kwanan kwanan kwanan ga nan kamar tijani da ahli sunna suna ta kana ji kaga kana ji bazancan kwana kana ji bazancan kwanan nan ki maganar karatun da muke a yanzu ya ce arkanu daban Al'islamu daban damar Rukunin shai akan raba shi daga cikin abu na tuna muka yin na wani mawdu na wadu jiddan amma da cikin cikin bayanin ga kun buga makata shi mana a'a tsaya tsaya mana kana ji ka tafi can kai bayani amma kana ji muna so ne tunda jama'a sun ji kana larabci kaga za su iya ɗaukan ka kamar malami ne ka san abin abin da ko zai yi daidai ne ko ba daidai ba ne ya raba arkanu da da al-islamu daman akan raba rukuni daga cikin abu jama'a su ji larabci kai ma ai kana larabci kake yin na kana karanta littafin Allah a wasu cikin kake karanta littafin karanta wani me ba kuma ai malaka ba wai wanda ke zama yana kan littafin ba shi gore kuma malami ba ba matsala da ba matsala dai ba matsala kar ka tsaya a nan dai ka dai tafi direct da Allah ya ce arkanu daban al'islamu daban shin haka yake abin da ya faɗi ko ba haka yake ba kai um, wanda ke kan kana idaran wannan mordo ka zama mustaujib kana kana istijwab na yanzu ba wai kana a so ka ansa kamiyoyi eh, na bane wannan ba tambaya za ka ba eh? tambaya za ka yi eh kamar ne kuma yana mukaddima kamar ka ah, kana kana kana kuma kamar tambayar ka amma kada ta bar cikin topic ma hada muna muna son ma hada su'al ne zama wazi kar kar kar man gumud to sa ka ba hanya ba matsala kana ji idan akwai gumud da'awa ko ma ne ba kan ba to mana in shiru mana ka wasu an sadrin ka in yana maka iskal ga kana so iskal nan iskal nan yahtaju ila ila tawdih Ni na ce ma tambayar ka akwai iskal ai baka yi ta ba na mu ji akwai iskal Idan akwai iskal ni zan yi istifsar ai. Yaya kake karyewe ka'ida ne? Kai kai masai ka yanzu kai masai ka ni ka gani wanda zai bar jawabi ba wai wannan zai istifsar cikin asila ba bari in kare in garin soka. kana majal kai magana har kirkirewa menene ke ne mishkilan ka tsoron ka kana kana gwada kana kana haddada wani ne ba wani ba malin ba eh abin da ke faruwa kana ji ba na so da ka zo ka bata mana lokaci ga topic dan naji ka ce kaga kwanan nan wai muna wai rudud ga yan tijjaniya to mu me shafe mu da wannan shine topic ina ganin zan sauke ka ina jin baka shirya ka zo kai magana ba gaskiya a kin da magana ka sani ka ba ka ne mali ba ba kike ba mai saki asan dole ka sauke ni wani kai wani kai kana kana haddada wani malmuke <laughs> mugaffal kamar ka ok <laughs> daman zuwa kai dama ka zage ni ka jawo shi kenan ko Allah ya saka ma ni kuma da ah, a ah, Allah ya saka ma da alkhairi na gode ana ma insha Allah Hassan nazo na zo na zane maka daga Ghana sai ba ban ga sami ka ba ni ne baba insha ya idan ba hello kana ji ina jin ka kana zagi na Allah ya saka ma da alkhairi Na za ka bace ba kai mustarzik kana istizak da ismul din wannan ku bari ku ji tsoron Allah ku bari ku da tujani ku da ku da ku da ku duka suna wani wahabiya tijaniya ku da suna wani ku duka akwai akwai wujatun nazar cikin addinin ku to shi kenan Allah ya saka da alkhairi yanzu kana ji wannan hata ne eh abin da ke faruwa kana ji ni da Allah da kai magana kan topic kaga kana bata wa jama'a kan lokaci ya ce arkanu daban al'islamu daban haka ne ko ba haka ba ina ganin zan sauke ka eh, wannan bai shirya ba nan wani jahilin ɗan shi'a ne malam <laughs> kuma baya so ayi magana kan topic so yake bata mana lokaci ni na sauke shi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Na'am, dan wani muke magana. Ya gida. Sunana lafiya lau ya ku kuma. Alhamdulillah. Ya kokari. Alhamdulillah. Masha Allah, sunana Mahmud ni mutumin Ghana ne, amma ina da zama daga Jaman. Na Malam Mahmud barka da zuwa. Barka ka dai. Na Malam Mahmud. Allah ya saka Allah ya saka muku da alkhairi banda abin da zan ce godiya nake muku. kai ma Allah ya saka ma da alkhairi malam Allah ya kara ba ku lafiya da kudi da yawancin rai kai ma Allah ya ma haka Allah ya sa Allah ya sa mu dawon ku duka albarka amin malam Mahmud kai ma Allah ya saka kuna waye muna da kai sosai sosai sosai sosai ban taba kira na samu ba she yau Allah akbar eh she yau in gode sosai Allah saka da alkhairi amin Allah ya saka eh ni na wakila abin da nake da shi kenan amin amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum alhamdulillah jazakumullahu khairan to akwai wayanda suka yi ta kira ina ganin kaga da Allah duk wanda zai kira da Allah ya tsaya kan topic kada ya mana shirman da wannan ya zo ya mana duk wanda zai kira da Allah ka tsaya kan topic kawai ya ce arkanu daban al-islamu daban haka ne ko ba haka ba in haka ne to shikenan yi jahilci kaga kana tare da mu in ba haka ba ne ilimi ya yi magana sai ka kawo dalilan ka daman akan raba rukuni da abu shine kawai amma kuna bata mana lokaci assalamu alaikum ina ganin wani ka samu matsalar network assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum na da wa muke magana kuna magana da Auda Abubakar daga nan birnin Abidjan a Abirkos. Ok, to malam Auda Abubakar muna jin ka. Gaskiya Allah muna jin daɗin abin da kuke yi sai dai mu ce muna muku fata na heri kuma dai sakon yana zuwa inda aka kan shi. A gaskiya ne sako yana zuwa. Gaskiya kuma shi na zuwa mu dai mazauna Nijar na amma muna nan a Abidjan. Ok, Allah sarki da Allah sarki. Eh, Allah ya gaskiya muna jin daɗi muna jin daɗi kuma Allah ya ba da yanta kuma amin amin amin alo amin da za ku yi Allah khairan assalamu alaikum akaramka Allah na sake ɗauko ka afuwan saboda na fi so to ina ganin ka samu ma matsalar ne to ga wani nan zan ɗauke shi to shi yasa ina ganin da Allah duk wanda zai zo da Allah ka tsaya kan topic mu ba ma son wannan kowa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa barakatuh na'am da muke magana kuna magana da Umar Mahmud daga uh, kasar Saudiya Riyadh na malam Umar Mahmud daga Saudiya muna jin ka Masha Allah, karmakallah, Allah ya saka muku da alkhairi, muna nan muna ta sauraron ku, Allah ya kara baku nasara. Amin, amin, kuma Allah ya muku fiye da haka. jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum muna muna muku fata alkhairi amin amin mu ma mune muku fata alkhairi Allah ya hada mu cikin rahamarsa okay to ya rabbal alamin amin jazakumullahu khairan assalamu alaikum to dan uwa kana da matsala ko ta wajen ka ne assalamu alaikum to kana da matsalan ne to gaskiya akwai wani wanda yake cewa mm. ko a kiransa to ni ban gane shi ba A akara makallahu malam ina ganin eh, akwai wani wanda yake cewa ina kiran wa'anda suka kira a baya ne kawai in mutum ka zo ka tafi direct da Allah zuwa ga topic jahilci yayi jahilci ba jahilci ba ba jahilci ba ka kare assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. Malar Kanawi. Malam Ibrahim. Malam Ibrahim ya gida. Eh sanda yake malam. Ina ma gaida malam kake su. Eh malam kake su ya sauka amma kila yana jin ka. Eh ubangiji Allah ya saka da alheri malam. Ubangiji Allah ya biya. Shine kawai. Ubangiji Allah ya kara muku ikhlasi malam. Da hakuri da juriya malam. Allah ya mana haka. Ku yi hakuri malam. Allah ya kara muku hakuri amin da za har mu ma muna jin zafi amma muna hakuri don eh. hanyar na haka nan yake yasa dole shi hakuri Allah ya kara muku hakuri da ikhlasi amin amin da za kuma wani kwala yayi magana yanzu ga na ji dadi sosai Allah malal alkanawi hmm. Allah ya baku arziki da yawa amin amin amin amin wallahi Allah ya baku arziki da yawa kullum addu'an da muke muke kenan ikhlasi hakuri eh, arziki da yawa don malal al'kanawi ni yanzu aka ma ina neman kamashe malar kadabi ka san wani abu wallahi mutanen nan mutanen nan ya kamata a taka musu bireki wallahi don suna wahalar da ku wallahi eh ba matsala aikin lada ne suna suna bata muku lokaci wallahi don eh, ba ba wanga ba ba kana ji malal kadabi ka san abin da yasa na fadi wannan abu ah. wallahi ina jin wannan magana ina ina ina ina ina ganin wannan bidiyo hmm. wallah abin da ya zo cikin hankali na ce kai mutane an iya ko maluma ne da gangan suka yi ko jahilci ne ko a jahilci ne gaskiya ba da gangan bane don malam alkarawi ni ba malami bane ni ba talimi ko ni ba almajiri bane amma ina cika eh, almajirinka wallahi da ina ji na gan kaman kai wanga kwa banga sun sa malami na wahala wallahi na sani eh wallahi suna ba sun san ko samu na fa wallahi kuma ka fadi Allah saka ma da alheri ka haska su ba yau kace prof ya tura jahilai wallahi prof mun ro saboda Allah don Allah don Allah don annabi kai ka turo su ka taka musu free breaking don suna rusa addinin fa a gaskiya wallahi ya zaka zo ka bambance aba in gini aka cira abin gaskiya ai gini ya rusa <laughs> kai abba na kanawi abba mutanen ga ya zo a raba muna wai al-islamu da abba abba mutanen ga su ji ni abin da ba mamaki wo don eh, abin da ya kamata ku zo kuna kuna wayar da mu kuna koyar da mu yanzu kun bari ba ku samun cikakken lokaci ku don mutanen ga wallahi eh, don yanzu ni na neman kama akwai aiki alheri da wanda eh, kuke yi yanzu haka ni na neman kama don bari sanar ma muna da abin da muke so mu eh, kake so mu eh, yi eh, marayu da masu da ba su da shi a yi musu layya ni yanzu haka gani na turo na wa ma ina neman kama ashe kana nan kana kana aikin Allah wallahi ma Allah kana Allah saka muku da alheri amin amin amin mutanen nan kuma su ji tsoro Allah wallahi su bude zuciyarsu in dai da gaske suke yi wallahi in dai da gaske suke yi in dai suke yi ba ka zo ka gyara musu su karbi gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne wallahi malam abin da ban takaici wallahi mutanen Aba hmm. kuma wani ya zo yanzu ga ya zo yana wani yana wani abin ga ce ji tsoro Allah ya zo da sunan nasiha ce ka kuma zo ka yi zagi aba aba ai ba mu karban nasiha ka ka zo da sunan nasiha fa ce har ma kana kana zagi aba ya ji tsoro Allah shi da kanshi bai ji kunya ba Allah ya ji tsoro Allah shirye shi ya zo amin malam amin amin malam Allah sa ya gane Allah shirar da shi amin amin wallahi don abin na daban takaici mu muna jin zafi fa wallahi ka taba ku muna jin zafi eh, wallahi malam kanawi ayi hakuri haka eh muna jin zafi sosai muna jin zafi sosai wallahi ba ba ba ba ba ba mu jin zafi ni ai ce eh. malam kake su mana ce ma ka sauke shi ka sauke shi eh ni ma ina zana kasa kamar ka sauke shi don wallahi malam bai zo tatta bai zo bai zo neman gaskiya ba ne. Ba matsala. Wallahi, ya zo da manufan shi, amma Allah shirar da shi. Amin, amin. Eh, mun ya fe mai. Malamin. Jazakumullahu khairan. To akwai wani wanda yake ta kira ku tsaya. assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Da muke magana? Ana magana alamin daga Bauchi. Ok, mala alamin daga Bauchi ka kira shiri ne? Almajir Mallam na kira dai mu yi magana ne magana muka fara jiya. Eh to kuma ina kan shiri yanzu. Ha to ba damuwa yanzu shirin gaskiya ban san a kan me ake abin nan ba kaga yanzu bai kamata in ce wani abu ba. Eh gaskiya ne kan jahilcin Munir Adam Kozani. Oh, shek munir azan koza eh jahili dai eh ko da yake kai in ka ce shek kai a wajen ka a dariƙa shek ne amma ni dai a waje na jahili ne to malam kai ma da baka da rika ina gidan ma kana mutunta kai matsayin ka na malami a eh amma kana ji idan ka ce min jahili ka ka jahilcin na ba matsala wallahi zan karba to malam ni ai kai ka san da kana mai kai akwai girmamawa da mutuntawa a kana ji girmamawa da mutuntawa daban sha'anin musulunci daban yanzu in eh. kana zuwa kana jahilci ina mutunta ka bana cewa kana jahilci to sai ka cutar eh. da musulmai kuma da addinin musulunci kaga na fifita eh. ka akan addini kenan amma in kai jahilci in na ce jahili ne kai jahilci kai to gobe in mutum mai shi zai faɗi sai ya tsaya ya faɗi daidai shine ayi to amma to amma to amma matsalan ka shine malam kai baka mace jahilci da kuma kuskure shine matsalan ka a ina bambancewa gaskiya a malam baka mace jahilci da kuskure saboda akan kai ma mun yi magana da kai eh wallahi ina ina bambancewa ni kana ji ai na ce ma me dabi'ar eh. kaga dai yanzu tsaya in baka misalin abin da shi koza yayi eh. koza cewa zai tambaye mu mu yan wahabiyawa Eh. Yawwa tambaya zai mana. To cikin tambayar ah. tasa sai ya ce eh. wai za su ɗan sa larabci su ɗan koma baya su kai kaza. Wai idan an ce arkanul Islam mudafin ne da ah. kuma mudafin ilaihi. Wai rukunai na mai na musulunci. To wai arkanu daban al-Islamu daban. Ai ba bambance su ai. eh ba a bambance su ai ba a bambance arkanu da al'islamu a ce arkanu daban al'islamu daban eh ba a bambance su kai fa dan ne fa to ko za ya bambance eh, ba a bambance su to ko za cewa yi abu daban ne shine sai na ce to jahili ne har ya cika har ya shiga yake bayani sai ne masa ta'arifin rukuni suka ce ar-rukunu huwa dakhilu fi haqiqati shay al muhaqqiq shi ne shine abin da ya shiga cikin abu kamar yadda kace kaga da yake kai ɗalibi ne ka san ba a bambancewa to haka duk ɗalibin ilimi ya san ba yanda zaka ce rukunu shay'i ka ce shi daban ashe'u din shi ma daban kaga wannan karatu kenan to yazo yace abu daban ne har yace wai meye wai al-islamin shi suke tambaya shine an ce to ai bambancewan ma jahilci ne to malam to mala to a matsayina ka ce wani dan dariƙa ne ba kuma to ai malam ita gaskiya ɗaya ce ilimi kuma gaskiya ne ba ƙarya ba to amma yanzu tsaya da yayi wannan abu yanzu me kace so in ce masa ni malam ni a waje na ni a fahimta na a masa uzurin kuskure a yi masa uzurin cewa ya yi kuskure da ya rabe arkanu da al'islamu yanzu dan Allah kuskure ne ya zo ya zo to shikenan na yadda mun ɗauka a matsayin kuskure yayi to ai sauran suna gefensa mutanen da suke gefensa ina jin mutum hudu ne shi na biyar kuma suna sa masa kalmomi a baki yayin fito da jahilcin to su ma yanzu duk mu ba su uzurin suna gani aka yi kuskure su ma sai suka ah. shiru ba su gyara ba kenan haka kake so a ce to amma abin da nake so ka fahimta nan wajen kuma shine kaga ni ban ga abun ba yanzu kana ban labarin abin da ya faru ne tunda ni kaga ban gan shi da ka ina jin labarin yanzu daga wajen ka ko ba haka ba ah, kai yanzu ba ka yadda da ni ba kenan ai ba zan zo in ma ƙarya ba a fili abubuwan da nake faɗi kana ji na danna su a eh. nan kafin ka zo idan ma eh, ƙarya ne yanzu ai ba zan yi ma ƙarya a fili ba lai Hello? Ina jin ka kaga in ƙarya ne ai bu zan ma a gaban al'umma ba na danna sun ji. Wallahi haka akai. Amma ni ai ban san shirin ake ba dama. Ina zuwa kai kake ban labarin gashi ana shiri ne kaza kaza kaga ni ban ma sani ba. To ai kaga bu zan baka labari ne ma ƙarya a wajen da an san hakikanin abu ba ai. Ai live ne anan ne nayi. Ni ma ai ƙarya kai mun ba. ban faɗa kuma kalma mai kama ga haka ba E, to ba matsala wannan dai shi ne abin da yi kai da kace mu ce kuskure ya yi. to yaya na gefensa suna zaune ya yi kuskure a lokacin jama'a suna biye da su me yasa ba su gyara kuskuren ba su ma ko su ma sun fahimci to a wannan lokacin malam da ya faɗa wannan kalmomi da ya kuskure a wajen misali eh. yana da kyau akwai misali akwai gyaran da idan kana cikin yin abu lokaci da na misali kaman ni kama maka misali da kaina a kafin ka zo mun misali da kanka i misali da su ai wannan magana shi da fitar da wannan ai wannan wannan kalmar nan fara shi da fitar da natijan wannan abu da nake son faɗa na'am yanzu misali maka misali kamar da kaina yanzu misali kamar ni tana nima abocin mutum ne wanda cewa yana musaffa haka na na alkurani mai girma tana mm. nima da ne ba wai yabon kai ba muna mm. musaffa haka na'am to irin wannan idan muna karatu haka akwai wajen da idan mutum ya fadi ya yi kusu da haka in dai ba wai wani abu nan bane za mu iya masa uzuri ya wuce wajen daga baya ba zo mu yi magana wani waje kaza nan fa kaza ne hmm. ba wai a kowane ba a kowane kana faduwa ba kowane tuntube za ka yi wuce ma kaza bane a akwai babban tuntube akwai karamin tuntube yawwa akwai wanda kuma kana faduwa za mu ce maka kaza kaza kaza nan kaza ne kaza kaza nan ko kuma